da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da jajirtattun mata da suka yi gwagwarmaya a fagen siyasa. Da Hajiya Hibba Iretikin Gibe, wace bayan shekaru ashirin tana tsayawa takara a birnin tarayya Abuja, bana Allah ya bata sa'a, ta ci zaben kujerar sanata a ƙarƙashin jam'iyyar Leba tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya, wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Neja. Sai barisa Hassana Ayuba mai riga tula da kuma 'yar gwagwarmayar ƙatowa mata 'yanci Hajiya Balaraba Abdullahi. Za ku ji yadda kuɗi ya taka rawa a fagen siyasa, da yadda mata suka yi ittifaki cewa yanzu al'umman ƙasa sun zaɓi cancanta maimakon kuɗi. Ku biyo mu. suka ce gaskiya Mu ba wanda yake wajen yanzu, amma ya daɗe tun da ba gado ba ne ya kamata ko samu wani. Sai na ce to gashi an dame ni kuma an sa ni a kona sun ce ai siyasan nan ba dan ke kanki kike yi kaɗai mu mhm. mun ce me me me me sun takura mun sosai shine na nan suka ce mu mun yadda ki je ki nemi kowane jami'a dama FCT mutum muke bi ba jami'a muke kuke bi ba bi a FCT most of the time da jami'a ne gwamnati za su takura mana kuma ba sa iya mm. Mm. so shine na fito na dudu ba su na fara na duba abga bai mun ba sai na je na <laughs> <laughs> eh, shiga na duba nnpp su ma ba su yi min ba don ba su da haɗin kai mm. a fct so don haka na ce ba zan yi ba sai na duba eh, duka da hannu ce ba na siyasa ba na siyasa da na kai labor ina sina ce sun kiya na ce ba na yi ina ba isa ba sun takura musu takura musu ni ce to ni ina da dokokin nawa na ɗaya ba na siyan delegate na biyu ba na ba kowa kuɗi don ba ni da shi in muka ce sabon najeriya muka so sai mu fara daga nan ni sabon najeriya ɗin mm-hmm. dama na son tambaye ki in ce duk waɗannan lokutan ana da delegates ɗin nan da su ma ake cewa dole sai an saye su su labor a'a duka uh, takarar da duka suna da shi suna da shi dukansu suna da shi suna da shi sosai so da aka yi haka shi ne na ceto shi kenan nawa ne expression of interest suka gamun sai na biya na notin da farko a sama suna so su sai da tiket din amma dai abin da ya mu bari so duk wannan maganan kyauta kyauta din duk ba gaskiya bane amma ta ba wani kyauta so shine fct eh, suka dai na naci akan cewa ga wanda suke so national suka zo suka yadda sai muka je muka yi primaries a akwai wani wuri a hanyar in za ka tafi area 11 mm. wani kaba ba gadin ba ne kamar wani wuri nan naji ana party zan tuna da sunan anyway aka ranta wajen muka je ga NINEC mutane uku suna zaune yan party suka zo daga national duka delegates na fct suna nan suka aka yi voting duk da ba kowa sai ni unopposed ne amma duk da haka an voting mm, consensus eh, mm, mm, to kawai dai sun rubuta suna ne kuma ni kaɗai da aka gani ba su yi duk waɗannan concession an yi primary sala sai dai da mutum ɗaya mm. don kowa ya zo kowa sai ya kaɗa eh, ƙuri'arsa eh, saboda ake eh, ya amince so kowa sun zo su rubuta abin da suke so suka sa a box ɗin da aka gama 'yan national suka kirga votes ɗin na mutum ɗaya duka sun ba ni votes ɗin su tunda da ba kowa mm. inec na kallo suka yi recording da aka gama suka bani certificate of return na party cewa ga wanda ya ci suka mika mun flag hmm. duka a wajen muka yi da muka gama kudin da na kashe maybe 30,000 naira dubu talatin na sai musu malt da ruwa shikenan muka tafi gida an annex suka tafi kuma mm, shugabansu ta zo ta same sauran ta ce ita ta zo ta gan an ce mace ne za a bada primaries din nan ce duk da ba aikin ta bane ita tana so ta zo ta gani ta da gaskiya mace ne za a ba tiket din nan kuma da gaskiya ne so muka wase to batun kuɗi wannan karo ma ba ne da kuɗi amma gaskiyan Allah in na samu miliyan ɗaya yau sai mu aikin miliyan ɗaya har ya kare muna nema wani kuma haka haka muka yi waɗansu sun ba bani amma kaɗan kaɗan ban samu kuɗi sosai ba don nawa kika kashe wajen expression of interest din a labour party miliyan ɗaya miliyan ɗaya kefa ni 500,000 a afghan a afghan so doka ta yadda da wannan domin an ce akwai inda aka a dokar zaɓe akwai inda aka ce 'yan majalisu ma za su kashe wajen miliyan saba'in majalisar wakilai misali mm, mm. kuma a senate kudinsu daban mai neman gwamna kudinsa daban mm. mai neman kujerar shugaban kasa eh, kudinsa daban a dokar zaɓe eh eh to ai dama ba general election din ake mawa ba eh amma wannan primaries ne maganar da muke faɗi game da mata ne in kin saurara da kyau sun ce mata komi nasu kyauta ba wani kyauta sai dai kuma ba kyautan ba yes mm. ba wani kyauta ni abinda ma take kiga gama mm. na ina ji waɗansu parties ma ya kai miliyan uku Miliyon mm. hudu haka amma babu wajen da free free kawai ki je ki zo ki mm. ɗauki form babu babu eh. an ce apc suna bada wa free a'a me za ki kaya ma <laughs> tunda ai da ita da ba wajen na fito eh ba ni na san ina ji su miliyon uku ne ko miliyon. expression of interest wato kana eh, da sha'awar tsayawa takara eh. kowane mukami a'a na senate kawai na senate na senate na senate na sani ban san sauran ba so haka na zo muna lallabawa ran da muke da an kuma mu a labor ban ba ma bada kuɗi amma muna ba da kayan aiki abin da za a lika a baya kananan ah, flag wannan wancan a shiga can kuma masu mana aiki suna da yawa don muna da support groups da yawa mm. so kowa ya zo karba kayan aiki sai ya shiga wani kauye sai ce ke kina waka da talk wannan sai ta ce door to door wannan sai ta ce wancan mm-hmm. aka aka baza duka gari kuma kuɗi duk ake bukata a'a ba sa bukatan kuɗi amma suna bukatan kayan aiki ai da mm. kayan aiki ai da ma kuɗin a shi a kayan logistics logistics so dole a kayan aiki kudin ke mutuwa aiko eh, amma moving wannan ya bani dari biyu wannan ya bani miliyan daya wannan ya bani miliyan biyar ba haka na yi har ka ga Allah ya kawo mu wannan kujera kuma dan mutane ra'ayinsu ya canzo suna so wurare da yawa ana mun ba ni kadai nake yi mm. so da yawa ana mun wuraren da in yi da aka yakin da mayar samu ya zama eh in aka zo polling unit har wanda ban sani ba zai saya digim a'a ba za a taba kuriyan nan ba a ma taba kuriya a fct a polling unit babu mm. don mutanen voters din ba sa yarda san tun ma ba yanzu ba. kin yarda cewa zaben sahihin zaɓe aka yi a FCT eh, a polling unit wajen da ake ɗan murɗawa in aka shiga collation center mm. don voters din ba sa wajen mm. aka shiga collation center za su fara murda amma murdiyan ba zai akwai limit wajen da za a iya kore mutane ne ko a hana su voting wannan daban amma fct dai sai dai wancan gefe kayukan eh, abuja south mm. ne ake murɗa zaɓe kuma wajen vote nawa muke da su a wajen wajen da ake dunkulelen vote amak da buhari mm. kuma waɗannan wurare ba wanda ƙananan hukumomin shida din nan mm. ba wanda ya isa a polling unit ko a coalition centers ma da wuya amma ana kokari abin da aka yi mana aka yi kokari a yi mana sai suka tara 'yan banga gwarin fa shine ward da ya fi girma a duka nigeria to kuriyarsu na da yawa so ana coalition a wajen da masu niniya cewa za su shiga su kakkashe eh, wards da muke da kuriya da yawa mm. so ga su 'yan banga suka shiga collation center suka ɗauki collation sheet ɗaya daga hannun mai returning officer na INEC ko mita aka yaga aka fara musu duka INEC da eh, agent din su ma na ji mata biyu ne ko uku a wajen suka kwashe da suka ɓoye ɗayan ta ɓoye a karkashin hijab na ta tura su karkashin hijab ta su zauna an mata duka amma ba su ga takardar ba ga takardun ba duka dai ba su gani ba ban da ɗayan da yake hannunta da suka yi a ga su gan sauran ba so mu ma da aka mun waya na kira police suka gudu suka je wajen suka kama su then 'yan matan ana cikin hayaniyan 'yan matan suka ɗauki suka kwashe suka je suka zuba a motansu suka gudu da su so daga baya da aka ana ta aka fara nema su wanda suka shirya duk wannan baga sun ɗauka cewa to an kashe duka wuyan wannan ward don in ba ga inda sun samu da sun kaca-kaca da shi an kashe ward din mm. result din na ward din shine ɗan matan suka fitar da su suka ce ga sunan duka dungugu ko abin da suka yaga ma sai suka yi recreate annex suka yi recreate don suna da duka komai a cikin beavers ba ma ba suna da takardu duka wannan collation ne ana ɗauka daga mm. eh, poly unit sai a rubuta a kai so in kuka yaga wannan sai su ɗauki wani da aka ce duplicate sai su sake mai da abin a ciki mm, sai a rubuta kuma haka akai to me yasa ake cewa ana kamar yadda kika yi bayani ɗazu ana magudi a wani wuri ana magudi takardar takardar da kowa ya sa hannu har da wakilanku suka sa hannu shi ma din ana iya samun jabinsa abin da suke yi ko bayan an tafi da shi waɗansu sai su fara canza abin da aka rubuta sai ka ga an kaca-kaca da takardan da kyar mu ne ma aka yi ma wannan exactly an yi in aka sa eh, so duka haka so dan kuma su ainiya ma a kashe buhari gaba daya so da mun muna ji eh, da aka yi haka a gwarin fa sai muka kira police police suka je suka jira su a wuse ward don wuse ward ma suna da kuriya da yawa so sun kasa shiga collation center wuse don suka je buhari buhari sojoji na wajen na jiran su hmm. don an sa su alert da suka shiga cikin collation center Kafan su fara banna sai ga sojoji suka shiga aka musu duka aka arrestin musu aka tafi da su haka aka kasa canza sakamakon don sun shiri hmm. cewa dama suna na magana cewa ai za a yi kansilin buhari za a yi kansilin nan za a yi kansilin duka ba wanda aka samu don allah na nan dungulele biyar a bayan mu so kudin nan gaskiya ana bukatar shi amma ba kuɗi kaɗai bane. jama'a in suna da niyya mm. cewa su kansu mm. su muka je wani wuri su lokaci ban da kuɗin ruwa dubu goma dubu ashirin sai mu ba su sai ruwan sha kawai mm. ko minerals haka mu ana ma siyan mana ne da muke ta zuwa ko da kuke zuwa campaign mu campaign din da muke ta so ki gama dai eh a ta ci gaba ci gaba da kaman to da na ga miki da muka dawo istihara din da muka da muka fara sai afga suka zo chairman din suka zo mm, suka ce ki fito ki tsaya musu mm. kada dai na kai magana da nisa da nisa muka je na ce masu ni ban da kuɗi da ya zo gidanmu na ce ni ban da kuɗi na dawo ne ma lokacin mun an bani award a dubai ya mm. ce ni ban da kuɗi ya za ku yi za ku yi min fundraising abinda na tambaye eh a tattara miki kuɗi ku tattara min kuna da mutanen da za su yi mana fundraising suka ce wai a ah, ba damuwa na ce ban da kuɗin form dan mu a sdp sun riga sun ce mana za su ba mu consensus ticket na niger so ko da yake su ma suna so mu biya wayansu kuɗi mm. sai na ce masu su a suka ce ba damuwa ba damuwa mu lokacin da suka zo ba su ga mana cewa akwai wani candidate a afga ba sai kuka tare da wani muka je da za a je ok sai na ce masu wayannan na ce team members team ina kawai allah ya tara min su dama wayanda nake aiki da suka suka suka yi forming kansu muna ciki na ce masu nifa in 27th of may yayi ban samu kudin ticket din nan da suka ce na zo na biya ba ba zan yi wato na expression din kenan na expression din ba zan yi ba dan ba zan ba fara abin da kuma na samu kudin ticket din ba sai da zan ci gaba da aiki ba dan na san abin da na na going through a 2019 eh. na san har na kusan ma kulle eh, company ina because of wannan election in 2019 kudi duk sun kare dan duk kudi na duk ya kare sai na ce ba zan yi ba ina nan 26th of um, 27 26 of May sai muka yi muna da dan ni, ce founder din women community in africa mm-hmm. eh, coalition mata kungiyan mata ta africa da suke eh, gender based violence mm-hmm. so mun yi summit mu last year din sai muka yi on the 26th 26 din ya bugo mun da Allah mami ba kika ban samu kuɗin nan ba mm-hmm. ban samu kuɗin nan ba ba mu samu ba kuma by friday ni kawai a manta da maganar nan ni ba zan yi ba abinda na ce musu kenan Da waɗannan bayanan Khadija Abdullahi iya za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji yadda Khadija ta kai ga karɓan gayyatar tsayawa takara a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya.